gaba da shigowa zauren VOA. Muna tattauna nauyin bashin da Najeriya ta ciwo da har yasa bankin duniya ta ce ta zama na uku a ayarin ƙasashe da suka ci yawan bashi. Yau za mu tashi a inda na yi wa masanin tattalin arziki Dr. Yusha'u Aliyu wannan tambayar. Menene alfanun rage ƙarfin kuɗin ƙasa domin a halin yanzu an rage ƙarfin naira dala kuma ta zama naira dubu ɗaya da ɗari bakwai. Ba za ki gane rage darajar kuɗin ƙasa yana da amfani ba sai kin ji yadda ake bugawa gwagwarmaya tsakanin kasashen turai da kasashen china akan kokarin rage darajar kudinta kullum su kuma suna cewa ta kara darajar kudinta idan baka fahimci wannan ba to ba za ka fahimci amfanin rage darajar kuɗi ba to me yasa ake ragewan ana ragewa ne saboda idan abubuwan da kake siyarwa ma kasashen waje ya zamana kudin ka bai da daraja duk wanda zai yi jayayya da kai a kasuwa ya zama naka ya fi arha saboda haka hankalin duniya ya dawo kanka ka rinka sai da kayanka ma kasashen duniya wajen siyarwa kai kuma kana tsara ayyukan mutanen ƙasanka. in kana tsara arzikin mutanen kasanka kana raba su da talauci ne wannan ya samo asali ne a dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu lokacin da aka yakin duniya lokacin da kasashen duniya gaba ɗayansu suka yi ta rage darajar kuɗaɗensu har ya kai mu abin da ya kai alif ɗari tara da talatin da uku wanda ake ce mishi Great Depressions of the 1930s lokacin da duk ƙasashe kowa ta rage darajar kuɗin to bayan da aka gama yakin duniya hukumomin kuɗi na duniya suka taru manyan ƙasashe aka kafa britain wood Conference wanda ya haifar da babban bankin duniya saboda haka sai suka zo da waɗannan matakai na kula da tattalin arzikin ƙasa wanda zai yi daidai da muradin shi wannan babban bankin amma a gaskiya mu muna cikin wanda bamu yarda haka kawai ka rage ba saboda me kake siyarwa kana sai da ɗanyen man fetur ne saboda abin da kake ragewa don a yi shi domin shi bamu yarda ba haka ma bamu yadda ka ƙara kuɗin ruwa ba idan kana ƙara kuɗin ruwa wai ana so ne ka ƙara kuɗin ruwa saboda waɗanda ke da kuɗaɗe a ƙasashen waje su ga cewa akwai kuɗin ruwa mai kyau a ƙasar nan bari mu zuba kuɗin mu to a inda ba ka da tsaro a inda masana'antun ba sa aiki a inda mutanen ƙasan ba su da ayyukan yi a inda ƙarfin mutane na kasuwa ke raguwa wanda manufacturers association of Nigeria sun riga sun koka cewa akwai kaya na sama da triliyan biyu wanda ba a siya ba ya lalace ce kafin zo wajen mai sarauta dan malikin Kebbi Alhaji Musa bari zo wajen dan majalisar wakilai Honorable Abubakar Kusada yanzu na faɗi wa'insu sassa daga cikin kundin batun kula da kuɗaɗe kashi na 21 karamin kashi na ɗaya da kashi na 27 da karamin kashi na ɗaya menene kuke gani ne idan aka kawo muku kasafin kuɗi a ce yau ga kasafin kuɗi kuma daga baya a dawo ana neman ƙari to kamar yadda shi masalin ko kuma in ce wanda ke sharhi kan tattalin arziki ya faɗa shi kasafin kuɗi wani tunani ne na ƙasa da shugabanni kan zauna su ga menene za a yi ma 'yan ƙasa domin ya amfane su domin ci gaban ƙasai domin ci gaban 'yan ƙasai ita majalisar dokoki ko kuma in ce majalisar ƙasa dama ita ke da alhakin idan an kawo kasafin kuɗi daga ɓangaren zartarwa su zauna su bi shi filla filla filla filla su gani menene aka sanya a cikin wannan kasafin kuɗin kuma menene alfanun shi ga 'yan ƙasa shi ake ce ma budget scrutiny wanda kowane ɗan majalisa ko kuma kowane kwamiti zai bi gwargwadon abinda ma'aikata ta kawo ko wata agency shi ko ta hukuma ta gwamnati a gani menene amfanin shiga 'yan ƙasa yaya zai taimaka wajen gudanar da ita ƙasai ya zai taimaka wajen gudanar da harkar gwamnati da sauransu idan aka gama wannan shi ya sanya ake ɗaukar lokaci ana yin budget defense ma'ana kowace hukuma ta zo kun ce za ku kashe naira biliyan ɗaya a wannan shekarai ku yi mana bayanin yaya za ku kashe waɗannan kuɗin kuma ta yaya zai taimaka ma harkar ƙasa idan aka gama wannan budget defense ɗin ne ita majalisa za ta zauna ta kalla cewa idan misali naira tiriliyan ɗaya bangaren zartarwa ya kawo ma majalisa cewa shine kasafin kuɗi a wannan shekarai majalisar ƙasa tana iya tiriliyan goma tana iya kuma rage shi ta da shi da biliyan ɗari biyar wannan ya danganta da gamsuwa da ita majalisa ta yi na cewa menene zai amfani yan ƙasa misali wani lokaci za ki ga ita bangaren zartawa ta kawo kasafin kuɗi amma menene ya yardstick ko kuma menene ake amfani da shi wajen ƙayyade kuɗaɗen shi kan shi kasafin kuɗin eh, ma'aunin shi ne farashin gangan man fetur da ake saidawa a kasuwannin duniya saboda me idan ka kalli nawa ita gangan man fetur take a duniya nawa dala take ake saida shi shi ne suke yanke mishi kuɗi a ce to wannan kasafin kuɗin an sanya shi ne a kan farashin gangan mai naira kaza kuma ana haƙo ganga dubu ɗari kaza a rana sannan kuma a shekara ana sa ran a haƙo ganga adadi kaza wadda za ta bada adadin kuɗi kaza saura kuɗi nawa saura kuɗi ana buƙatar naira tiliyan kaza shi kuma daga ina za a nemo shi daga ɓangaren tara haraji waɗannan hukumomin na custom ne na FRS ne na eh, duk sauran wasu hukumomi dai da suke da alhakin tattara kuɗaɗe daga nan za a nemo waɗannan duk da haka nan idan an tattara kamar yadda dan uwana ya faɗa sai kun ga cewa bisa abin da ita gwamnati take so ta yi ma 'yan ƙasa har yanzu akwai sauran wani abin da ba a iya cin mashi ma'ana kuɗin ba su kai ba shine ake cewa a ciwo bashi to kin ga mu a matsayin mu na wakilan ƙasa ko kuma wakilan al'umma tunda bisa fahimtar mu da abubuwan da aka kawo mun yadda mun gamsu da cewa eh waɗannan abubuwan dukkan su suna kan tsari kuma za su taimaka wajen haɓaka tattalin arziki kiwon lafiya harkar ilimi harkar ruwan sha harkar wutar lantarki har duk wani abin da zai taimaki dan kasa ya samu kwanciyar hankali ya zauna lafiya da harkar tsaro da sauransu mun gamsu haka ne eh to amma kuma ga sauran wasu kuɗaɗe da ba su isa a yi waɗannan ayyukan ɗari bisa ɗari yadda ake so ba to dole ba yadda za ka yi ka amince da cewa eh akwai buƙatar a ranto wasu kuɗi dan a cika ya zamanto an samu wannan kasafin kuɗin an aiwatar da shi ɗari bisa ɗari idan ba a yi wannan ba bangaren zartawa suna da damar da za su lakabe su ci a'a ai mun buƙaci a samo kuɗi don a yi kaza a yi kaza majalisa kuma ta hana mu samu waɗannan kuɗaɗen to kuma kuma can da talakawa sai kuma ku gani cewa ok mutane ana so a yi masa aiki ko kuma majalisa ƙasa ta hana wannan wani lokaci shi ke sanya majalisa ta amince da cewa eh lallai akwai buƙata a ciwo bashi domin a cika ta gibin abin da ya rage na kasafin kuɗi da aka kawo wanda ake so a mayan ƙasa aiki amma kuɗaɗen ba su kai buƙatar da ake so a biya ba. To honorable bari mu ƙara maka tambaya ɗaya. Ya zamana kenan kasafin kuɗi da za a kawo muku sai kun ba da dama a ci bashin nan? To kamar yadda shi masalin tattalin arziki ya faɗa ita ƙasar ta ginu akan dama mai kasafin kuɗi wanda ke da gibi ma'ana deficit budget. To tunda haka aka iske kuma haka ake yi kuma ya taho a bisa tradition har yanzu tattalin arzikin mu bai ƙarhin da za mu yi surplus budget ba. Ban mu yi ba ba mu da waɗannan kuɗaɗen. Kuɗaɗen yawa kamar ya riga bayyana shi sanya ban koma ta kan abin da ya ce ba. Eh, akwai kasafin kuɗi wanda yake da rara kana da kuɗi kuma amma abin da kake so ka mai yan kasa kama ba ma zai ci kuɗin abin da kake da shi a ƙasa ba ko kuma abin da kake tunanin zaka samu ba mu muna da arzikin man fetur muna da bangaren tara a kuɗaɗe na hanyar fort nan na haraji da sauransu idan da a ce estimate mu na abin da ake so a ma yan ƙasa misali a ce tiriliyan hamsin ne to amma kuma man fetur kaɗai da zamu iya saidawa ya kai tiriliyan talatin da biyar misali a ce kuma inda za a tattara waɗannan sauran haraji aza taxes da za a yi samu shi kuma ya kai tiriliyan talatin in kika hada kinga kina tiriliyan sittin da biyar kenan amma kuma bukatar mu ta kasafin kuɗi hamsin ce ba muna da goma sha biyar a jama'a ya zama muna da surplus budget kenan amma tattalin arzikin mu ya kai mu irin wannan a'a babu muna iya yin bajeto daidai da samun mu ma'ana mun kawo kasafin kuɗi na tiriliyan hamsin kuma sannan abin da muke tunanin za mu samu a ƙasar daga ɓangaren man fetur da sauran aza texas shi ma hamsin ne kin ga muna da balance kenan mm. har yanzu ba mu kai wannan ƙarfin ba muna da buƙatar mu aiki tukuru a samar da kamfanoni a samar da aikin yi a samar da tsaro a samar da wata lantarki wadda za ta bada dama mutane da yawa su zo daga wasu wurare da kuma 'yan cikin gida a zuba jari domin ƙasar ta bunƙasa tattalin arzikin ta haɓaka sannan ne muke iya yin wannan amma a yanzu yadda ake dole mu ci gaba da yanayin yadda muka taho na samun kasafin kuɗi mai gibi wannan kuma gibin inda za a yi shi to lallai sai an buƙaci inda za a yi outsourcing ɗin kuɗaɗe ne a ciwo bashi. To me sarauta dan malikin Kebbi barin zo gare ka me ka fahimta a game da cin bashi da aka ce Najeriya ita ce ƙasa ta uku. Ni fahimta ta Hajiya Madina abin da ya kawo wannan zalunci saboda kamar yadda ya faɗa muna da wurare da ake samun kuɗi harkar mai harkar port authority da sauran dai wurare inda ake shigowa da su da ma'adanai da yawa waɗanda yake da ma an koma kansu da an yi mamakin irin arzikin za su an dogara kan mai kawai wallahi ba mai ne kawai ba kamar irin askoyi su harkokin zinare su lithium su californian su iran ga abubuwa nan barkatai kuma akwai su wuri-wuri inda akwai abin da ma su gold tsada amma ba a damu ba an koma kan mai kuma saboda ina jin akwai son zuciya ciki ni da yake shi ya ce mun fara kan bashi amma lokacin da nan suna cin bashi ana gani inda suke sa kuɗin nan in sun ciwo bashin nan lokacin saddauna in an ci lalle bashi za a ci ana gani inda za a sa su amma ni gaskiya yanzu abin da nake ɗauka da majalisar zartarwa da su 'yan majalisa na ƙasa wanda suke ba da dokokin kansu haɗe ne kawai idan an fito da kuɗin nan a rarraba ba wai ai majima aiki ba. Da waɗannan bayanai na Alhaji Musa Abubakar ɗan malikin Kebbi za mu dakata a yau sai makon gobe za mu tsora. Ina wa manyan mu godiya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona wa mayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.